وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة wannan shi ne darasi na ɗari biyu a karatun littafin gulubun maram muna cikin kitabul hajji babu sifatil hajji wa dukoli makka kuma a yau za mu karasa bayanin jabir bin abdullahi al'amsari sahabi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam game da aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam wato ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a ranar goma ga watan zulhijja kafin mu karanta hadisin jabir ranar goma ga watan zulhijja rana ce da take da daraja rana ce da take da daraja ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan rana ranar goma ga watan zulhijja wato bayan tsayuwan arfa a ranar tara ga watan zulhijja ranar goma washe gari kenan ita ce ake kira ranar babban sallah ga waɗanda suka su aikin hajji ba waɗanda suka je aikin hajji kuma ita ce ake kira yawon nahari wannan rana aka akasarin malaman sunna sun ce ita ce rana mafi girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu ne wanda ya kamata mu sani kafin ma mu karanta bayanin jabir Allah ya kara masa yarda wato akwai hadisin abdullahi bin kurtin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin yake cewa a'zamul ayyami inda Allah yawmun nahri rana mafi girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yini wanda ya fi daraja a wajen Allah shine yinin ranar goma ga watan zulhijja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce summa yawmul uh, qarri sannan ranar da take washe garinta ranar goma ga watan zulhijja ita ce rana mafi girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ranar da ta biyo bayan wannan kuma ita ce ranar da take binta ta wajen daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala wato ita ce ranar 11 ga watan Zulhijja ita ce ake kira yawmul qarri yawmul qarri ranar tabbata amina saboda haka sun gama aikin hajji sun dawo ne da sun zauna wannan yasa ake kiranta yawmul qarri wannan hadisin na Abdullahi bin Qurtin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1549 haka kenan an samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da ranar da ta fi daraja a duniya gaba daya ranar da ta fi daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan yini shine yinin goma ga watan zulhijja to akwai dalilai waɗanda akasarin malaman sunna suke faɗa suke kafawa dangane da wannan fahimta don wannan ita ce fahimta mafi rinjaye fahimtar aljumhur wato galibin malaman sunna abin da suke faɗa ke saboda wasu dalilai waɗanda suka tabbatar da haka yana da kyau mu sani wace rana ta fi daraja a duniya wane yini ya fi daraja a duniya shine yinin goma ga watan zuhijja a hujja ta farko ita ce farkon suratu tauba aya ta uku wa azanun min Allah wa rasulihi ila an-nas sanarwa daga Allah da manzonsa zuwa ga mutane ga sanarwa daga Allah da manzonsa wannan sanarwa zuwa ga mutane a wata rana za a yi sanarwan yawmal hajjil akbar ranar hajji mafi girma a ranar hajji mafi girma wannan rana ce za a yi sanarwa wato za a gaya wa mutane sanarwan Allah tabaraka wa ta'ala da kuma manzonsa me ya sanarwan me ce ce sanarwan me ta kunsa Allah subhanahu wa ta'ala ce, annallaha bari'un minal na wa rasuluhu Allah da manzonsa duniya ta shaida da Allah da manzonsa sun barranta ga dukkan wanda ke shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne sanarwa a sanar a ranar a lokacin da aka tafi aikin hajji wata rana ranar hajji mafi girma yawmul hajjil akbar yawmul hajjil akbar ranar aikin hajji mafi girma to akwai hadisin da ya zo cikin sahih bukhari yana babu hajji Abubakar bin nasu fi sanadi tis'in kasan cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala makka ta faɗo hannun musulmai makka ta zama birnin musulunci a shekara ta takwas daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mazan Allah ya hijira yana madina a shekara ta takwas a wannan shekarar Allah ya bashi nasarar makka ya taho ya yaki makka da mutane dubu goma kuma Allah ya bashi nasara garin ya zama garin musulunci wannan yana cikin littafin tarihi kamar albidayat wa nihaya mujallal na 6,508 da alkamin fitare na ibn al-asir mujallal na 2,515 shekara ta takwas daga hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam makka ta zama birnin musulunci na'am shekara ta tara wato da shekara ta zagayo bayan makka ta zama birnin musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina abubakar as-siddiq ya nada shi amirul hajj kaje ka jagoranci jama'a a yi aikin hajji a wannan shekara shekara ta tara saboda haka imam bukhari ya yi baji, ya ce badin, hajjin da na abubakar ya jagoranci duniya fi sanati tis'in a shekara ta tara daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin shi ne hadisin 369 imam bukari ya kawo hadisin abu huraira abu huraira ya ba da labari ya ce ba asani abubakar ne ku fi hajji lati amarahu alai amarahu alaiha rasulullah qabla hajjatil wada' shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagorantar da firna abubakar a siddiq shekara ta tara daga hijira shekarar da na abubakar ya zama amirul hajji a wannan shekara na abubakar ya tura abu huraira da wasu sahabbai a wannan shekara fi rahtin yu'adhdhinuna fi an-nas yawm an-nahr ranar goma ga watan sulhijja. a ranar goma ranar sallah kenan ranar babban sallah ranar goma ga watan sulhijja. sidna abubakar ya tura sidna eh, eh, eh, abu huraira wasu sahabbai suka isar da saƙon. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda asalinsa wato sidna abubakar bayan ya riga ya baro madina annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nada shi jagoran mahajjata ya baro madina an taho maka sai gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da suratul tauba a bayan tafiyan sayyidina abubakar as-siddiq sayyidina abubakar ya taho makka Allah ya saukar da suratul tauba saboda ka sai manzon Allah ya kira sayyidina Ali bin Abi Talib ya karanta masa ayoyi guda 40 na farkon suratul tauba rubuta su maza ka tashi kai da wasu sahabbai ku sai ku samu sayyidina Abubakar ga saƙon Allah da manzo zuwa ga duniya idan akwai sakon da za a isar ma duniya babu wurin da ya dace a isar da wannan sako kamar lokacin da aka tafi aikin hajji musamman a wannan shekara ta tara da musulmai da kafirai duk sun tafi aikin hajji da musulmai da kafirai duk sun tafi aikin hajji saboda larabawa dama suna aikin hajji tun kafin ma Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda aikin hajji wato kamar addini ne na kakansu annabi Ibrahim alaihi wa sallam su daga sun san aikin hajji illa dai an gurbata shi a littafin tafsirin manar malami ya ce walhaku anna aliyan kana mukallafan bi tabligi amrin khasin shin na ali da annabi ya turo shi daga madina da ayoyi 40 na suratu tauba ya turo shi ne karbi shugabancin da annabi ya nada sayyidina abubakar ba sayyidina ali ya taho ne da wani umarni na manzon Allah na musamman ga ayoyi Allah ya saukar bayan tafiyar sayyidina abubakar ka je ka isa da waɗannan ayoyi ka kai mutum na abubakar wa kana fi tilka alhajja tabi'an li abi bakr yana tahowa ya samu sayyidina abubakar to ga sako daga Allah da manzo ya karanta ayoyin suratul tauba sayyidina abubakar ya ce to babu mai isa da wannan sako sai kai kai annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya wakilta saboda an saukar da su a bayana to amma abin da za a yi duk idan da aka tafi wata mahada sannan abubakar shi ke ce masa na ali tashi ka isar da wannan sako na Allah da manzonsa saboda haka sannan ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda eh, yana daukan umarnin sannan abubakar saboda sannan abubakar shi ne amirul hajj yana ce masa ya ali yukum fa balligh risalata rasulillah ya kai aliyu ta ka isar da saƙon manzon Allah wanda hadisai da yawa ingantattu sun tabbatar da wannan ba sai na ali ne kada yake isar da wannan saƙon ba kamar da al-Imam Bukhari ya kawo hadisin Abu Huraira Abu Huraira yana cewa yana cikin jama'an da suke isar da wannan saƙo ga mutane yani kama amara ba'd sahaba bi musa'adati ala hadha tabligh hadisin yana sahihu sunan at-Tirmidhi abu huraira a wannan riwaya ta al-imamu tirmidhi hadisin 870 ya ce, azzana ma'ana aliyun fi ahli minan yawman nahari saboda ka an taho mina ranar goma ga watan zulhijja ranar goma ga watan zulhijja sayyidina ali taho ya karanta bara'atun minallahi wa rasulihi bayan ya karanta sannan sai aka isar da saƙon annabi sallallahu alaihi wa sallam لا ya بعد ba'da مشرك mushrikun kafirai duk suna sauraro kuma ga musulmai doka ta farko daga bana ba a yadda wani kafiri ya sake zuwa aikin haji ba wannan shine sako na farko doka wanda Allah da kansa ya saukar annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo sai na Abubakar da ita a gaya wa duniya a gaya ma duniya yasa aka ce min azanu min Allah wa rasulihi ila an-nas a gaya wa duk mutane daga shekarar bana ba a yadda kafiri ya je aikin hajji ba wala ya tuku bi baiti uriyan sannan kada wani ya sake zuwa ya fin ka'aba yana tsirara saboda yanzu daular musulunci ke da ƙarfi ba daular kafirci ba ba za a yadda da fasadi ba abu hurairu ya ce saboda haka aka isar da wannan sako لا يهج بعد الآن مشرك ولا يطوفن بالبيت أريان سيدنا علي كرنت براءة من الله ورسوله حرزوا آية أربعين إلا تنصروه فقد نصره الله إما كنت تيمكن النبي صلى الله عليه وسلم فأل الله يتيمكيش تندق فرقون براءة حرزوان سمدك الإمام النووي شرح صحيح مسلم جزء نتر شاشة جديد وقوم شاشدة ya ce don haka yasa malamai da yawa suke cewa ranar babban sallah yawmun nahari ita ce yawmul hajjil akbar min ajli hadisi abi huraira radiyallahu anhu saboda wannan hadisi Allah tabaraka wa ta'ala yace ga sako zuwa ga mutane yaushe za a isar da sakon a ranar aikin hajji mafi girma a wace rana suka isar da sakon a ranar goma ga watan zulhijja saboda ka yi sa malamai suke cewa ranar goma ga watan zulhijja ita ce ranar hajji mafi girma fa fa'ala abubakar wa ali wa abu huraira wa ghayruhum min as-sahaba hadha al-adhan yawm an-nahr sayyidina abubakar sayyidina ali bin abi talib abu huraira da wasu sahabbai sun sun yi aiki da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala sun isar da wannan sako a ranar goma ga watan zulhijja bi iznin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam da izinin manzon Allah saboda haka wannan ya nuna cewar zahiri annabi sallallahu alaihi wasallam huwa allazi ayyana lahum an-nahar eh, yawm an-nahri shine wanda ya ayyana ga ranar da za a isar da sako kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa yawmul hajj al-akbar a ranar hajji mafi girma ba a faɗi wata rana ba amma wata rana suka isar da sakon ranar sallah ranar babban sallah ranar goma ga watan zulhijja sai ya nuna cewar annabi ne ya ayyana musu ranar goma ga watan zulhijja ita ce ranar da za a isa da wannan sakon ba ta ayyana annahu yawmul hajj hajji akbar saboda haka wace rana ce ranar hajji mafi girma idan an maka wannan tambaya sai ka bada amsa ranar goma ga watan zulhijja saboda ga aya ta alqur'ani sako da Allah Ta wa ta'ala ya turo a gaya wa mutane ga hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu waɗanda suke nuna cewar saƙon da manzon Allah ya tura sahabbai sun isar ne a ranar goma ga watan zulhijja saboda ka ranar goma ga watan zulhijja ita ce ranar hajji mafi girma ita ce rana mafi daraja daga cikin kwanakin shekara wanda ya tabbata cikin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi yace me yasa ake kiran wannan rana ranar hajji mafi girma li'adar mu'azzama almanasik fihi saboda mafi yawan ibada na aikin hajji a ranar goma ake mafi yawa akasari ga ko da dai asali inda za ka ringa karanta littafai eh, na fiqhu bayanin malamai wace rana ce ranar hajji mafi girma za ka samu fahimta kashi biyu ne za ka samu fahimta kashi biyu al'imamu malik al'imamu shafi'i akasarin malaman suna sun ce huwa yawmun nahari ranar sallah ranar goma ga watan zulhijja ita ce yawmun hajjil akbar akasarin malaman suna. to haka nan ibnu taymiya cikin majmu'u fatawa mujallal na 25 shafin ya ce bisa la'akari da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ayyamil usbu'i yawmul juma'a kwanaki bakwai na sati na mako waɗannan kwanaki guda bakwai wanne ya fi daraja suka ce ranar juma'a wanda ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bittifaqil ulama duk malaman sunna sun yadda ranar juma'a ita ce rana mafi daraja to idan aka maka tambaya a kwanakin shekara wace rana ta fi daraja afdalu ayyamil ami huwa yawmun nahr mafi darajar kwanakin shekara ita ce ranar goma ga watan zulhijja to amma sai wasu malamai suka ce yawmu arafa ranar arafa ita ce rana mafi daraja ibn taymiya ya ce wal awwal huwa sahih ranar goma ga watan zulhijja nan ita ce rana mafi daraja daga cikin kwanakin shekara wannan fahimta ita ce mafi inganci me yasa saboda ga hadisi raba gardama annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace afdalul ayyami inda Allah yawmun nahari mafi darajar kwanaki a wurin Allah wato ita ce ranar goma ga watan zulhijja manzon Allah yake summa yawmul qarri sai washe garinta kaga manzon Allah ya ce kowa sanin arfa amma sai yace sai washe garinta sai ranar 11 ga watan zulhijja saboda haka sai yace li annahu yawmul hajj al akbar abin da ya sa ranar goma ta fi daraja ranar goma ga watan zulhijja saboda ita ce ranar hajji mafi girma wanda wanda shi ne masabar alimamu malik alimamu shafi alimamu ahmad saboda hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da kansa ya faɗa ya ce yawmun nahari huwa yawmul hajjil akbar ranar sallah ita ce ranar hajji mafi girma saboda ayyukan da ake a cikin wannan ranar ayyuka ne da suka fi yawa in ka ɗauki waɗannan kwanaki na aikin hajji za ka samu babu ranar da ake ayyuka ayyuka da yawa kamar ranar goma ga watan zulhijji ya ce kalwukufi bi musdalifa wata rana ake tsayuwa a musdalifa ranar goma ga watan zulhijji bayan sallar asuba da zarar an yi sallar asuba za a tashi a musdalifa a yi zikirin allah ana addu'a a ranar ake wa ramyi jamratil akaba wahdaha a ranar goma ga watan zulhijja ake tafiya a yi jifa jifan da ake kiransa jamratul aqaba na ƙarshe wurin jifa na ƙarshe shi kadai ake a wannan ranar sannan a ranar annahar ake soke raƙuma a yanka awakai da shanu saboda hadaya sannan walhalki a ranar ake aski sannan a ranar ake tsawaful ifaba فإن فعل هذه هذه أفضل بالسنة da ibn taymiya yace waɗannan abubuwan yanda kaje an kirga su tsayuwa a muzdalifa jifal jamra sannan a soke raƙumi ko a yanka hadaya a yi aski a je tawaful ifada gaba ɗayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bittifaqil ulama duk malaman sunna sun yadda da wannan a rana guda annabi su saboda haka yasa ake kira yawmul hajjil akbar haka nan ibn ibn qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad juz'i na farko shafi na hamsin da 54 ibn qayyim jawziya shi ma yace fa khairul ayyami inda Allah yawmun nahari mafi alkhairin kwanaki a wurin Allah mafi alkhairin kwanaki a wurin Allah wato shine yinin goma ga watan zulhijja wa huwa yawmul hajj al-akbar shine ranan aikin hajji mafi girma kama fi sunan anhu annahu qala afdalul ayyami inda Allah yawmun nahr saboda wannan hadisi manzon Allah yace babu yini da yafi daraja a wajen Allah subhanahu wataala fiye da yinin goma ga watan zulhijja sai ibn al-qayyim yace wa qila yawmu arfa afdal min akwai wadanda suke cewa ranar arfa ta fi ranar goma ga watan zulhijja falala ce wa haza huwa ma'rufun inda ashabi shafi akwai wasu almajiran al-imam shafi'i wasu ba duka ba waɗanda suke ganin haka me dalilin da yasa suke cewa ranar arfa ita ce tafi daraja li'annahu yawmul hajj eh, li'annahu yawmun yu'tiqu Allah fihi ar-riqab akthar min yawmi arfa babu ranar da Allah ya ji yanta mutane daga wuta fiye da ranar arfa wa li'annahu subhanahu wa ta'ala yadnu min ibadihi saboda a ranar Allah subhanahu wa ta'ala yake kusantar bayi kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah a ranar arfa Allah subhanahu wa ta'ala yana kusantar bayinsa sun mai bayi mala'ikata bi ahlil mawqif Allah tabaraka wa ta'ala yana alfahari ga mala'iku yana alfahari ga mala'iku dangane da waɗanda suka tsaya a filin arfa kaga waɗannan dalilai ne suke nuna cewa arfa tana da daraja Ah, don haka yasa wasu malaman suke ganin ranar arfa ita ce rana mafi daraja a wajen Allah amma ibn al-qayyim yace al awwal huwa sawab gaskiyar magana ita ce babu ranar da tafi ranar sallah daraja a wajen Allah arfa tana da nata daraja ranar arfa amma dai bata kai ranar goma ga watan zulhijja ba me hujja sun da waɗannan dalilai da muka kawo li'annahu al-hadith dal ala zalika la yu'ariduhu shay'un yuqawinu ga hadisi an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ranar da tafi daraja a wajen Allah ita ce ranar goma ga watan Zulhijja babu wani hadisin da yake karo da wannan babu wani hadisin da ya kawo bayani mai kamar haka ta wajen ma'ana wa sawabu anna yawmal akbar ko yawmun nahar saboda ka ibn qayyim yace gaskiya ita ce ranar hajji mafi girma ita ce ranar ranar sallah ranar goma ga watan zulhijja saboda wannan farkon suratu tauba din nan azanu min Allah wa rasulih ila an-nas yawm al-hajj al-akbar ga kuma hadisi da aka samu cikin sahih bukhari da sahih muslim anna abubakar wa aliyan radiyallahu anhuma azzana bi dhalika yawm an-nahr Allah ya saukar da ayoyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam a isar da waɗannan ayoyi ga mutane su ji sayyidina Abubakar da sayyidina Ali da Abu Huraira da wasu sahabbai sun isar da waɗannan ayoyi ne a ranar sallah la yawma arafa ba a ranar arafa ba ya zo cikin eh, sunan abi dawud bi afahi isnadin anna rasulullahi qala yawm al-hajj al-akbar yawm an-nahr ga hadisin abu huraira wa jama'atu min sahaba yawm arafa muqaddimatu liyawmin nahari bayna yaday liyawmin nahari bayna yaday fa inna fihi yakunu alwuquf ibn al-qayyim al-jawziya yace kuma inda zaka lura da kyau kai kanka ma ka gane cewa ranar hajji mafi girma ita ce ranar goma saboda ranar farko dai ita ce ranar arfa sai aka sa ta zama shimfiɗa za a tafi a tsaya gaban Allah tabaraka wa ta'ala a nuna tawali'u a filin arfa a nuna rashin girman kai a tuba al'ittikama al'ibtihalu a tabarru a kuka a nuna nadama game da abubuwa da aka yi na laifuka ga Allah a nemi gafara ranar arfa za ka taras mutane gaba ɗaya suna tawali'u ga Allah subhanahu wa ana neman gafara sai ibn kan ya ce sun ma yawon nahari nahar sannan ranar goma fa ta kunu wisada wa ziyara to nan an taru ne a fili an yi ta kuka ana neman gafara ranar goma fa sai aka ce to bari mu je mu ziyarci Allah din baraka wa ta'ala wa li hadha sunni tawaf shi yasa ake kiran tawafin ranar goma da sunan tawafu ziyara ana kiransa tawafu ziyara ana kiransa tawafu ifada an baro filin da aka yi ta kuka aka yi ta neman gafaran Allah yanzu an taho za a ziyarci Allah li'annahum qad qaharu saboda tsayuwar da suka yi a filin arfa mutane sun samu tsarki dan baka da tsarki idan ba a gafarta maka ba kafin a bar filin arfa Allah tabaraka wata'ala ce ya gafarta wa mutane kaga sun baro arfa kenan suna da tsarki sai kana da tsarki zaka ziyarci Allah summa uzina lahum summa azina lahum rabbuhum yawman nahari fi ziyarati saboda haka sai Allah ya ce yanzu tunda kun samu tsarki na muku izini ku ziyarce ni wadda kuli alaihi fi baiti na muku izini ku shigo gidana saboda haka sai kuli haza kana fihi zaful qarabin kafin a tafi kafin a ziyarci Allah tabaraka wa ta'ala shine tawaf kafin a ziyarci dakin Allah shine Ka'aba zaka ce to bari mu yi wani abu na dadin kusantar Allah sai aka yanka dabbobi aka soke wa halqur aka aske kawuna kanka ma babu suma saboda wato ka ziyarci Allah mahalicinka wa ramyul jimar kafin ka je ziyarar sai da ka je kai jifa wa ma'azamu af'alil hajji saboda ka ibnu qayyim jawziya yace akasarin ayyukan hajji wa amalu yawmi arafa tatuhur wal iktisal baina yaday hadha al yawm akasarin ayyuka na aikin hajji a ranar goma ne ranar arfafa ranar arfa kamar tsarkaka ne kamar wanka ne kamar wato ana gabatarwa ne kafin aje ziyaran Allah tabaraka wa ta'ala irin wannan bayani kamar yadda muka ce ibnu taymiya yayi ibnu qayyim al-jawziya yayi ibnu qudama yayi al-imam an-nawawi yayi masana hadisi da abin abinda suka faɗa kenan don haka fahimta mafi inganci shi ne cewa ranar hajji mafi girma ita ce ranar goma ga watan zulhijja akwai hadisin da ya zo cikin Sayyid bukhari yana daga cikin dalilai yana daga cikin dalilai da yasa ake kira ranar goma ga wata wato ita ce yawmul hajjil akbar al-imam bukhari ya kawo hadisin yana babul khutbati ayyam mina hadisin Abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ba da labari <clears throat> ya ce ƙalar na biyu bimina lokacin da aka taho mina lokacin da aka zo mina annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba an baro musdalifa an zo mina annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba ga sahabbai a kaduru na ayyu yau min haza ko kun san wace rana kenan yau kalu sahabbai suka ce allahu wa rasuluhu a'lam allah da manzo suka fi sani faƙalu sai manzo Allah ya ce fa inna haza yawmun haramun wannan rana da kuke gani rana ce mai alfarma afatadruna ayu baladin haza ko kun san wace ƙasa muke ciki kalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo suka fi sani kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baladun haramun ƙasa ce mai alfarma afatadruna ayu shahrin haza ko kun san wani wata kenan yanzu qalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam qala sai manzo Allah yace shahrun haram wata ne mai alfarma saboda ka sai manzo Allah ya hada waɗannan abubuwa masu alfarma guda uku yace fa inna Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum Allah ya haramta jininku tsakanin ku ya ku musulmai Allah ya haramta ku zubar da jini a tsakaninku wa amwalakum Allah ya haramta ku ya ku musulmai ku ci dukiyar juna wa arabakum Allah ya haramta ku ya ku musulmai ku tozarta juna ku ci mutuncin juna Allah ya haramta manzo Allah yace haramcin da Allah yayi ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha haramcin da akai na musulmi kada ya zubar da jinin musulmi musulmi kada ya ci dukiyar musulmi ta hanyar haram musulmi kada ya tobarta dan uwa musulmi kamar haramcin wannan ranan a wannan watan kuma a wannan kasa kaga hurumi uku aka hada Abdullahi bin Umar yace wa kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam wurin da annabi ya tsaya yayi wannan ba, bai da fil hajja allati hajja biha ya taho wurin jifa ya taho wurin jifa a wannan filin wurin jifan da ka gani a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan hudu ba in ji abdullahi bin umar wa kaza lokacin da manzo Allah ya wannan hudu ba sai ce to haza yawmul hajjil akbar wannan ita ce ranar hajji mafi girma saboda haka sai manzo Allah ya dinga cewa Allahumma shahad ya Allah ka shaida na isar Allahumma shahad ya Allah ka shaida na isar wa wadda annas ya zamanto manzo Allah yayi ban kwana kenan ga mutane faqalu abdullahi bin umar ce to daga ranan ake kiran wannan hajjin hazihi hajjatul wada'i wannan shine hajjin bankwana abdullahi bin umar a wata riwaya da cewa wato tsakanin jamra ta farko da jamra ta biyu annabi ya wannan hudu wa zalika yawmun nahari ya tabbata a ranar goma ga watan zulhijja hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1700 wannan ita ce hudu ta uku hudu ba ta uku da annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi a cikin aikin hajji kuma lokacin da annabi yayi wannan hudu ba cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala duk alhazai sun ji maganar manzon Allah wanda wannan yana cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wa sallam. kamar yadda mai sharhin sunan abi dawud mai sharhin hadithin abdullah bin umar aun uh, al-ma'bud littafin aun al-ma'bud mujallal na biyar shafi na 436 malami ya ce wannan yana daga cikin mu'jizozin manzon Allah a ce an tara mutane sama da mutum dubu ɗai manzon Allah ya yi magana kuma kowa ya ji wannan mu'jiza ce babu shela babu mai isar da saƙon manzon Allah la annabi yana faɗan magana magana tana isa kunnuwa mutane kawai hadisin abdurrahman bin mu'azin taimi wani sahabi Allah ya kara masa yarda wannan sahabi yace na rasulullahi wa nahnu bi minan manzon Allah ya mana huduba muna mina fa futihat asma'una sai aka bude kunnuwan mu aka bude mana jinmu. mu hatta kunna nasma'u ma yaqul wa nahnu fi manazilina muna tantunan mu muna tantunan mu inda muke muna jin maganar manzon Allah ban ma zo filin ba kana ma inda kake kana bukkanka amma kana jin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi hadisin yana sahihu sunan abi dawud yana kitabul manasik babu ma yazkuru al-imam fi khutbatihi bi mina hadisi na 1724 kuma akwai hadisin ummul husayn al-ahmadiyya wata mace ita ma sahabiya ce tana ba da labari hajjatu ma'a rasulillahi hajjatal wada' na yi hajjin ban kwana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fara'aituhu hina rama jamratal aqaba na ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya yi jifansa ya taso daga musdalifa an taho wurin jifa manzon Allah ya yi jifa wan sarafa wa huwa ala rahilatihi manzon Allah ya juya yana kan abin hawansa yana kan taguwarsa wa ma'ahu bilal wa usama ga bilal da usama ɗaya daga cikinsu yana rike da akalan taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'ani yaqudu rahilatahu wal akhar rafi'un sabahu ala ra'si rasulillah min ash-shams dayan kuma yana ya rike ya rike wato tufafinsa a saman kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa lema saboda zafin rana tace na ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah qawlan Allah ya faɗi magana mai yawa naji ya faɗi maganganu na hudu ba mai yawa wanda shi ne yasa ake cewa dan ka ɗauki lema ka rufe kanka da shi babu laifi saboda an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam inuwa a lokacin da yake hutuba a bina tace daga cikin abin da naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ummira alaikum abdul mujadda da za a samu shugaba mai muni mummuna wanda yake da munin halitta shine almujadda wanda ya zamanto an zabtare hancinsa da kunnuwansa da larabci shi ake kira almujadda wanda an yanke marhanci an yanke kunnuwa kaga yana da munin halitta amma sai ya zama shugaba a kanku aswad ya zama bakin fata ya kudu kun bi kitabillahi ta'ala matukar ya ce ku yi abu kuma ya dace da littafin Allah fasma'u lahu wa ati'u ku ji maganar wannan shugaba ku yi masa biyayya hadisin yana sahih muslim yana babu istihbab rami jamratil aqaba yawman nahri rakiba saboda haka anan kaga ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba a ranar goma ga watan zulhijja bayan an baro muzdalifa an taho mina sahabbai sun faɗi wurin da ma annabi sallallahu alaihi ya yi hudu wato shine tsakanin wurin jamra ta farko da ta biyu bayan ya gama jamratul aqaba a wannan fili annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar da hudubarsa kuma yayi jawabi mai yawa ga sahabbansa wannan yasa ibnu hajar yake tabbatar da cewa lallai wannan huduba ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. illa dai ita wannan huduba ba wai ana karantar da mutane aikin hajjin da za a yi ba hudubar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi huduba ce da ta shafi rayuwar mutane rayuwar rayuwar sahabbansa rayuwar musulmai gaba daya kamar wasiya ba wai karantar da mutane aikin hajji ba wannan ya nuna cewar daidai ne a yi hudu ba yawon nahari a ranar goma ga watan zuhijja uh, kuma waɗanda suka ba da labarin hudubar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a ranar sallah gaira ma ta bayan waɗanda muka yi bayanin suna da yawa akwai hadisin alhirmasu bin ziyadin alhirmasu bin ziyadin wani sahabi ne hadisin yana sunan abi dawud lafazin sa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaktubu an-nasa ala naqatihi al jaza'i yawm al-abha naga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana huduba akan taguwarsa akan taguwarsa taguwarsa ce ake kira al-jazaa'u naga manzon Allah yana huduba a ranar ranar goma ga watan zulhijja ranar layya ya tabbatar da wannan akwai hadisin Abu Umama al-Bahili yace sami'tu khutbatan nabi sallallahu alaihi wasallam naji khutbar annabi naji annabi sallallahu alaihi wasallam yi khutbar da ya gabatar bi mina yau yawman nahr a ranar goma ga watan zulhijja akwai hadisin mu'az ibn jabal wanda yake khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bi mina manzo Allah ya mana khutba muna mina akwai hadisin rafi'u bin amrin yace ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yakhutubu an-nas bi mina fi nartafa abha na ga manzon Allah yayi hutuba ga mutane a mina a lokacin da hantsi ya daga lokacin da rana ta dan daga rana ta dan daga a daidai wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa kuma ya gabatar da hudubarsa waɗannan sahabbai gaba ɗaya sun ba da labarin hudubar manzon Allah muhimmin abu shine wannan rana ta goma ga watan zulhijja yana da kyau musulmi ya sani ita ce rana mafi daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa ya faɗa kuma bisa ga hujjoji waɗanda aka samu daga ayar alqur'ani zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمد مجيد الحمد لله تم كرنت حديث جابر بن عبد الله الله يكرم الدرجة قال جابر رضي الله عنهما جابر يتي فلم يزل واقفا النبي صلى الله عليه وسلم بيغشي بينا سيئ a musdalifa bayan sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana zikirin Allah da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ta addu'a a musdalifa bai bar gurin ba hatta asfara jiddan sai da gari ya yi haske sosai asfara gari ya haske jiddan sosai sai da gari ya haske fadafa a ƙabla an tatlo a shamsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar muzdalifa kafin rana ta bullo kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a muzdalifa yana ta addu'a yana zikirin Allah tun daga sallar asuba har zuwa lokacin da gari yayi haske annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wannan gudun ba sai da rana ta kusa fitowa qabla an tatlu ash-shamsu kafin rana ta bullo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan gudun. manzo Allah ya kira al-fadl bin Abbas ya dora shi akan taguwa ya kira al-fadl bin abbas ya dora shi akan taguwa kaga daga arafa zuwa muzdalifa ya dora usama bin zaid amma daga muzdalifa zuwa mina annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora al-fadl bin abbas wa kana rajulan hasana sha'ri abyaban wasima al-fadl bin abbas ya kasance yana da farin suma kyakkyawa ne dan uwan abdullahi bin abbas wannan duk yana cikin bayanin jabir amma kuma in ka duba bulugul marami bai kawo ba ibn hajar bai kawo ba ya datse gudun saboda yana so bayanin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam kawai manzon Allah ya bar muzdalifa kafin rana ta bullo hatta a batna muhassira har sai da ya iso cikin muhassir sai da ya iso cikin muhassir fa harraka qalilan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hanzarta hanzartawan dan kadan manzon Allah ya ƙara hanzari shine haraka qalilan ya ƙara sauri kaɗan ثم سلك الطريق الوسطى كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيغا hanya ta tsakiya allati takhruju ala al-jamrah al-kubra hanya da take fitowa ga jamra alkubra wurin jifa mafi girma shine al-jamratul aqaba hatta atal jamra allati inda shajara har dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso wurin jifa wanda ke daidai wata bishiya wancan zamani kenan yanzu ba za ka ga wannan bishiyar ba aiko faramaha bi sab'i hafayat sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa wato jifa na ƙarshe saboda wuraren jifa guda uku ne akwai aljamra ta farko akwai ta tsakiya akwai ta ƙarshe shi sa ake kiranta al'aqaba wurin jifa na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho ya wuce wurin jifan farko ya wuce na biyu ya isa wurin jifa na ƙarshe ya yi jifa da tsakowa guda bakwai yukabbiru ma'a kulli hafatin minha annabi sallallahu alaihi wasallam yana kabbara tare da kowace tsakuwa duk tsakuwar da zai jefa sai yi kabbara kullu hafatin misla hasal habat kowace kowace tsakuwa tana kamar tsakuwa dai na harbi ƙarama rama min batnil wadi annabi sallallahu alaihi wasallam yi jifan ne ta cikin kwarin tumman sarfa ila al-manhar sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wurin sukan raƙuma fanahara ya soke raƙuma 63 sai na ali ya karasa raƙuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke guda 100 rayan da jabir ya faɗa a cikin wancan eh, eh, riwayar hadisin tamamul hadis yukabbiru ma kulli hasatin minha misli hasal hasad مثل حصل خصبي رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنهر فنهر ثلاثا وستين بيده ماذا الله يسوكي راقما ستين دقوك دهنونسا ثم أعطى عليا فنهر ما, ما غبر يبا مثلنا علي يسوكي رقوة بايا النبي صلى الله عليه وسلم يسوكي راقما ثم أمر من كل بدنة ببضعة manzo Allah ya ce kowace taguwa aka soke kowane raƙumi aka soke a ciro wata tsoka daga jikin wannan raƙumin fa ju'ilat qadarin aka sa a cikin tukunya waɗannan raƙuma guda 100 da aka soke sai da aka ciro tsoka daga jikin kowane aka sa aka girka fa tubikhat fa akala min lahmiha an dafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci naman ya sha roman wa shariba min maraqiha duk jabira yana bada labari sai da aka gama wannan to mu ci gaba sun marakiba rasulullah sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau taguwarsa fa'afa ba ilal baiti wato sai ya ingiza zuwa ga ka'aba ya je awaful ifaba daga mina fa salla bi makkata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar az a garin makka bayan yayi tawaf ya isa ga banu abdul muttalib wadanda su ne suke kulawa da rijiyar zamzam maza Allah yake ce musu inzi'u bani abdul muttalib ku ci gaba da jawo ruwan nan wanda ke nuna falalan ruwan zamzam maza Allah yake falaula an yaglibakum an-nasu ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum in ba dan ina gudun mutane za su yi wato ribibi akan wannan aikin naku ba da ni ma yanzu haka kun bani igiya na jawo ruwan ni da kaina to amma idan annabi aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi igiya ya ja igiya ta guga ya jawo ruwan zamzam da kansa to karshen ta fa za a yi rubibi akan wannan aikin saboda ka karshen ta zuriyar Abdul Muttalib da suke da wannan falala da kulawa da rijiyar zamzam jama'a za su yi wato za su yi akan su wanda za su hana su fanawalu dalwan saboda aka ce suka mika mar huga guda fa shariba minhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwan zamzam din nan da wannan shine iyakar hadisin Jabir kamar yadda shi Ibn Hajar ya kawo a cikin Bulughul Maram Ibn Hajar ya ce rawahu Muslimun mutawwala al-Imam Muslim ya rawaito hadisin mai tsawo kaga ya tabbatar maka ya datse amma asalin hadisin yana da tsayi iyakar wannan bayani da muka yi muna iya samun abubuwa kamar guda bakwai abu na farko shine mu yi la'akari da abin da jabir bin abdullahi ya faɗa jabir ya ce a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro muzdalifa zai taho mina hatta aka batsuna muhassira fa harraka kalina a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso cikin kwarin muhassir wani kwari ne ake kiransa muhassir ya iso cikin wannan kwari fa harraka qalilan sai manzon Allah ya ƙara sauri dan kadan manzon Allah ya ƙara hanzari sama da irin tafiyar da da yake yi tsakanin Muzdalifa zuwa gure wato tsakanin Muzdalifa zuwa Mina akwai wani guri da ake kiransa al-muhassir wani kwari shi wannan kwari na al-muhassir annabi sallallahu alaihi wasallam da ya iso wannan gurin sai ya ƙara sauri me yasa Alimamu imam nawawi yana sharhin wannan hadisi a juz'i na 8 shafin 190 sharh sahih ya yace amma muhassirun summiya bidhalika li'anna fi la'afabil fil usira fihi abin da sa ake kiran wurin da suna al-muhassir wuri ne gajiyarwa shine al-muhassir saboda a gurin ne Allah ya gajiyar da giwa da aka zo da ita da nufin a rusa Ka'aba ji wanda aka zo da ita da nufin a rusa ka'aba a nan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da su daidai wannan gudun tsakanin muzdalifa zuwa mina ana kiran wurin al-muhaffir wanda larabawa sun sani to ana zuwa wannan gudun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara sauri me yake karantar da kai saboda ka al-imam an-nawawi yace fa hiya sunnatun min sunan sayr fi zalika al-mawdi' sunna ce ga wanda ke takawa a ƙasa ko yake tafiya akan abin hawa idan ya iso daidai wannan guri ya ƙara sauri kada ya tsaya kuma wannan ya zamanto kamar darasi ne gare mu wanda malaman suka yi magana a kai duk wani guri da ka ji Allah ya halaka wasu to idan ka isa wannan gurin maza kai ka bashi annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin muzdalifa da mina ya iso gurin da aka halaka ashabul fil wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da sura musamman akan su saboda haka lokacin da annabi ya iso wannan guri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara sauri saboda maza maza yayi fita daga wannan guri in ka duba zatul ma'ad ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana akan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam umuman gaba daya ya tana mana ishara da haka din yana zatul ma'ad jubi na farko shafin 474 yace wa hadhihi kanat adatuhu fil mawadi' ba wai a wannan gurin al-muhassir ne kadai annabi yayi sauri ba la haka al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take wato ma'ana manzon Allah ya saba yin haka fil mawadi'i allati nazala fiha a bi'ada'ihi idan annabi ya isa wani guri wanda Allah ya saukar da azaba ga makiyansa idan Allah ya taba saukar da azaba a wannan guri to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso wannan guri baya tafiya a hankali maza yake kokari ya ga ya bar wannan guri fa inna hunalika ashabal fi ashab eh, ashab ashabal fi lima qassa Allahu alaina ibn qayyim al yace tsakanin muzdalifa da mina wannan kwari da ake kiransa al-muhaffir anan ne Allah ya saukar da azabar sa ga ashabul fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Allah ya ba mu labari in ji ibn qayyim jawziya ma qasallahu alaina ya ba mu labari a cikin alqur'ani walizalika summiya zalika alwadi wadiya muhassirin shi yasa ake kiran wannan kwarin da wannan sunan li'anna alfila kusira fi yani u'iya wanka fa'a an zahab ila makka a wannan gurin aka dakatar da wannan giwan bai iya karasawa garin makka ba to ba wannan karo kawai bane ibn qayyim jawziya ya bada misali da tafiyar manzon Allah tabuk a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin tabuk tsakanin madina da tabuk dole za a isa diyaru samu gidajen samudawa yana tsakani fa inda hutakanna abi saudi a lokacin da aka iso daidai gidajen samudawa sai manzon Allah ya dauki mayafinsa ya lulluba wa asara asaira ya ƙara saurin tafiya akan taguwarsa ana isowa manzon Allah ya ƙara sauri maza sai aka ratsa gidajen samudawa ba a tsaya ba wanda akwai hadisin Abdullah eh, bin Umar yana sahih bukari babu salati fi mawadi'il hasbi wal azab wanda dalilin haka yasa bukari ya yayi babi ina hukuncin yin sallah a gurin da Allah ya taɓa saukar da azaba malaman fiqh suna karhantawa in dai Allah ya hallaka wasu mutane to ba daidai bane ma kai ibada a gurin ba daidai bane illa dai idan akwai rijiya malamai na cewa babu laifi don an dai ruwa amma ni santar gurin gaba ɗaya shi dacewa ibadar ma kar a yi a gurin hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim kitabuz Zuhudi babu la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum illa an takunu Baki annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka isa gidajen samudawa sai mazan Allah ya ce masa habbai la tadkhulu ala haula alqaumil mu'azzabin kar ku yadda ku shiga wannan gurin da aka yi ma azaba illa an takunu bakina face kuna kuka fa illan takunu bakina idan ko ba ku kuka fa la tadkhulu alaihim to kar ma ku shiga an yusibakum mithlu ma asabahum saboda ina tsoron irin abin da ya same su ya same ku amma in ka lura yanzu fa yanzu babban abin shakatawa shine a nemi kasashe da Allah ya hallaka wasu kafirai a je ana gani wanda shi manzon Allah gudun gudun yake amma yanzu ya zama abin sha'awa musulmi ya kashe kuɗinsa saboda zai je ya ga kasashen eh, da wasu Allah madaukaki ya riga ya halaka su manzon Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tadkhulu ala ha'ula'il qaumil mu'azzabin kar ku yadda ku shigo ga waɗannan mutane da aka yi wa azaba sai dai fa in kuna kuka in ba kuka kuke ba kar ku shiga in ka dubi sharhi wannan hadisi. ibnu hajar cikin fathul bari eh, mujallad nabi shafin 157 فكأنه أمرهم بالتفكر min أحوال توجب البكاء ala تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر abinda manzon Allah ke mana ishara shine mu ringa tunani yanzu idan tafiya ta sa dole sai mun ratsa kasan kasan da Allah ya taba halaka mutanen gure to mu zaman to mun shiga wannan guri muna tunani yanda Allah tabaraka ta'ala ya ba su damar su tuba ba su tuba ba ma tamkinihi lahum fil ardi ya ba su mulki yanzu kamar misali wanda yake Egypt ya ga kaburburan Fir'auna ya tabbata an taba samun mai mulki a nan Allah ya ba su mulki wa imhalihim muddatan tawila Allah ya ba su lokaci ya jinkirta musu ko za su tuba amma ni'ima ta duniya sai ta shagaltar da su saboda shi dan adam idan ya gayo yana da lafiya gani yake gobe ma haka ne jibi ma haka ne gata ma haka ne kuma ba hakan bane kamar yadda akwai ranar da da babu kai haka nan za a kawo ranar da kuma babu kai saboda haka kullum mutum ya dinga kiyaye kansa ya zama to mai tsoron Allah bai sai yaushe Allah zai kama shi ba summa iqa'i niqmatihi bihim wa shiddati azabi bayan Allah ya jinkirta musu da suka ki wato tuba sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da azaba akan su وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك saboda haka shi mumini kada ya saki jiki da cewar shi musulmi ne don akwai wanda zai ce akwai wanda ya taba tambaya ta yace yana so ya kai ziyara kasar samudawa saboda yana da yan kudi yanzu yana so ya je ya ga yadda gidajen nasu yake yace me zai kai ka me zai kai ka waɗannan gurare da Allah ya halaka su me abun gani a gure to kar ka saki jiki da cewar kai mumini ne Allah ke juya zuciyar bawa yana iya jarabtar ka da irin jarabawar da ya mutu saboda haka nisantar waɗannan gurare shi fi dacewa akwai littafai da malamai suka rubuta musamman dangane da yawon buɗe ido wanda turawa ke yi wuraren da ya zama to akwai abin da ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka wannan hadisin Jabir ya mana ishara Jabir ya mana ishara a lokacin da manzon Allah ya bar Muzdalifa kafin ya isa Mina ya iso gurin da Allah ya halaka ashabul fil ana isowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara sauri maza yayi ya wuce wannan gurin hatta gini a gurin malamai na kyamatarsa a kai gini a gurin da Allah ya taba hallaka mutane nisantarsa shine mafi dacewa saboda baka sani ba ko fushin Allah ya sauka a ka kai ma mai yiwuwa mutum ya sake jiki ya aikata irin abin da suka aikata fa yusibuhu ma asabahu irin abin da ya same su ya zama to ya same shi Allah ka tsare mu to abu na biyu da zamu lura wato shine cewar Jabir bin Abdullah Jabir yace faramaha bi sab'i hafayati Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya iso jamra yayi jifa da tsakuwa guda bakwai yukabbiru ma'a kulli hafatin minha manzo Allah yana kabbara duk sa'ilin da zai jifa tare da kowace tsakuwa tare da kowace tsakuwa ma'a kulli hafati menene ma'a kulli hafati yana hada jifarsa da kabbara ba sai ya jefa yayi kabbara ba ba sai yayi kabbara yayi jifa ba jabir yace yukabbiru ma'a kulli hafatin yana yin kabbara tare da kowace tsakuwa wato a daidai lokacin da annabi zai jefa wannan tsakuwa yake yin kabbara to wannan in ka dubi hadisin gaba ɗaya na jabir ba inda ya kira sunan shaidan akwai wani hadisin abdullahi bin abbas wanda hadisin ya taho cikin littafai eh, da yawa kamar akwai shi a littafin al-mustad al-imam ahmad ya taho marfu'an wa mawqufa wani gurin abdullah bin abbas yana cewa annabi ya ce wani gurin kuma shi da kansa da yake fada cewa a lokacin da Allah ya turo annabi ibrahim alaihi salam khalilullah al-manasik lokacin da annabi ibrahim ya taho Allah ya nuna masa guraren ibada na aikin hajji arada lahu shaytan inda jamratul aqaba a lokacin da annabi ibrahim ya iso mina sai shaytan ya fito mar daidai jamratul aqaba faramahu bi sabi hafayat annabi ibrahim ya dinga jifan shaytan da tsakuwa guda bakwai hatta saka fil ardi har sai da shaytan ya nutse a kasa summa arada lahu inda jamratul sadiya ya sake bullo mar wurin jamra ta biyu faramahu bi sabi hafayatin hatta saka fil ardi annabi ibrahim ya dinga jifan shaidan da tsakuwa guda bakwai sai da ya nutse a ƙasa sun ma'araba eh, lahu inda jamratu salisa sannan ya sake bijiro masa a wurin jamra ta farko faramahu bi fadi hasayatin hatta safa fil ardi annabi ibrahim ya sake jifan shaidan da tsakuwa guda bakwai sai da shaidan ya nutse sai abdullahi bin abbas ya ce a shaytana tarjumuna wa millata abikum tattabi'un wato shaidan ne kuke jifa idan kun tafi mina jifan nan da ake jifan shaidan ne kuma tafarkin babanku annabi ibrahim ne tatba'una kuke bi wannan hadisin bai inganta ba yana silsilatu ba'ifa hadisin 337 bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jifar jamra saboda tsaida ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda akwai hadisin Aisha hadisin Aisha da annabi sallallahu alaihi wasallam cike yake cewa inna innama ju'ila tawafu bil baiti me yasa aka ce ayi tawafi wasa'ya wasa'yu bayna safa wal marwa me yasa ake sa'ayi me yasa ake gudu tsakanin safa da marwa wa ramyul jimar me yasa ake jifa da tsakuwa mazan Allah yake li iqamati zikrillah saboda tsaye da zikirin Allah ne kawai saboda ka ba shi dan kake jifa ba don ka je mina ai akwai shedan a garin da ka baro ba sai ka je mina ba za ka jefe shi na garin kuma ya ishe ka ana jifa ne saboda zikirin Allah kamar da Jabir ya faɗa duk saidan da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai jefa tsakuwa sai ya haɗa da kabbara yukabbiru ma'a kulli hafati yana kabbara tare da kowace tsakuwa wannan ya nuna cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam jamra al kaɗai kadai yayin jifa a ranar goma ga watan Zulhijja kuma haka ne bi ittifaqil a'imma babu wani malami da ya ce za a yi jifa wuraren jifan guda uku gaba ɗaya la a ranar goma ga wata idan an baro muzdalifa wurin jifa ɗaya tak ake yi shine jamratul aqaba na ƙarshe dan ka taho daga muzdalifa zaka wuce na farko ka wuce na tsakiya ka isa na ƙarshe sai ka jifa tsakuwa guda bakwai ka gama yana daga cikin bayanin al-Imam nawawi yana sharhu sahih Muslim al-Imam an-Nawawi yace in ka lura da hadisin Jabir akwai fa'idoji da yawa na daya isbatu rami jamratul aqaba yawman nahri jabir ya tabbatar mana ana jifa ne na ƙarshe wurin jifa na ƙarshe jamra ta ƙarshe ne ake jifa a ranar goma ga watan zulhijja wa huwa mujma'un Alayhi, wannan duk malaman sunna sun ittifaki akai ranar sallah wurin jifa guda ɗaya kawai ake shine jamratul aqaba shi wannan jifa din fa me matsayin sa wajibi ne wajibi ne don haka kowane musulmi dole ne sai yi wannan jifa al'imamin imam nawawi yana cewa tunda wajibi ne idan mutum bai yi shi ba alaihi damu tilas sai ya bada wato fidiya ta tara guda saboda laifin da ya aikata ba a ɗauke wannan jifa ga mutum ba wa huwa ahadu asbabi tahallul wa hiya salasa رمي جمرة العقبة يوم النهر فطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى والثالث الحلق عندما يقول إنه نصف وهو صحيح أبو بوا غدا أكو da farko ka samu kai jifa sannan kai kokari wato kai tawaf kai tawafi shine tawaful ifada idan mutum dama can bai riga yi ba kenan ga wanda yayi hajjin qiran amma idan hajji na tamattu dole ne sai an yi wannan tawaful ba na ukun su shine aski waɗannan abubuwa guda uku kowannen su wajibi falau taraka ramyar aka ba hatta fatat ta shirai fa hajjuhu fahi idan an ce wajibi ba ya bata aikin hajji amma aikin hajjin yana da yana da wato yana da aibu saboda haka dole sai an yanka rago sai an ba da fidiya na rago kafin nan wannan aikin hajjin zai kammala ya inganta saboda haka idan mutum har bai yi jifa na wannan ranar ba ana jira ko zai yi shi a cikin waɗannan kwanaki waɗanda za a yi a zaman mina idan bai yi ba to duk da haka hajjinsa ya inganta amma dole sai ya yanka rago wannan shine abin da aka sani malaman sunna suka tafi a yana magana yace to sannan hadisin jabir ya tabbatar mana jifan guda nawa ake ya hasayatin tsakuwa guda bakwai ne tsakuwa guda bakwai ake jifa da su kuma shi ma malaman suna sun ittifaki a kai wahuwa mujima'un alai sannan na na uku istibabu takbir ma kulli hasati mustahabi ne a ai kabbara duk sa'ilin da za a jefa kowace tsakuwa wanda shi ne akasarin malaman suna uh, uh, suke kai al'imamu nan wuce wa mazhabu mazhabuna wa mazhabu malikin wa ulama ikafa wa atmaru ala annahu law taraka takdira la shay'a alai da mutum zai jefa tsakuwan bai yi kabbaran ba babu laifi ya dai ɗayan biyun sannan ya ce babu kaunin rami min batsunin wadi wanda ana son mutum idan zai yi jifan ya zamanto ya yi shi yana cikin kwarin a zamanin suke na wanda yanzu an kau da shi wato inda hali kamar a ranar sallah kai jifa a ƙasa kasan kwarin maimakon ta saman kwari kamar yanzu ne a ce maimakon ka hau sama ka yi jifa ka yi jifa nan ta kasa don datan akwai kwari din wanda daga ciki ake wannan jifa amma yanzu duka an baje shi saboda da wurin jifa din don haka limamin nawawi yake cewa ta ko ina mutum ya yi jifan ba laifi ba ne jifansa yana inganta to abu na uku shine jabir ya ce girman dutsen nan ma jabir ya mana misali da shi ya ce kullu hafatin misla hasal khafsi kowace tsakuwa tana kamar tsakuwa na harbi domin ma'anar alhafi wato shi ne eh, wato hasan eh, alhasar sigar ƙananan tsakuwa kamar yadda hasal hafi hazan eh, sigaran kamar yadda ibn al'asir ya fada cikin annihaya fi garibin hadis yace idan aka ce tsakuwa na harbi ana nufin ƙananan tsakuwa uh, al'imamin nawawi yana cewa girman su baya wuce girman kwayar wake kaga kenan ƙanana ne saboda ka ba da manyan duwatsu mutum zai yi ba ƙananan tsakuwa mutum zai ɗauka yana harbawa da su akwai hadisai waɗanda suka tabbatar da wannan daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na hudu shine jabir yace sun man sarafa ila al manhari nahara annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama jifa sai ya tafi zuwa wurin suka shine almanhar wurin sukan raƙumi fanahara sai manzon Allah ya sauke raƙuma a nan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikinsa daki-daki kamar yadda jabiri ba mu labari da shi ne abin da aka fi so mutum ya yi ka yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a wannan ranar shi annabi sallallahu alaihi wasallam da bin baz yake fada littafin majmu'u fatawa wa maqalatihi juz'i na 17 shafin 347 yace as-sunna fi yawm an-nahri an yarmi al-jamarat an yarmi al-jamarat yabda'u bi rami jamarat al-aqaba wa hiya allati tali makkah ranar goma ga watan zulhijja abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine abinda ya kamata kai wanda shine sunna zaka je kai jifa a gurin jifa na ƙarshe wahiyar latitali maka ita ce wanda daga ita sai a gangara maka yarmi hadi fatsi hafa ya ce zai yi jifa da tsakuwa guda bakwai kul hafatin ala hidda ya dauki kowace tsakuwa ya kabbiru ma'a kulli hafatin yana kabbara idan ya gama sun mayan hadayau sannan sai ya soke hadayarsa wato sai mutum ya yanka hadayarsa idan rago ne ko ya soke idan taguwa ce ko rago ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi in kana indahu hadiyun summa ah, yahdiku ra'sahu sannan mutum ya aske kansa aw yuqassirhu ko ko ya rage wal halqu afdal askin shine aka hiso saboda akwai hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fifita waɗanda sun yi aski akan waɗanda suka rage sumansu kaga farko an yi jifa daga jifa aka yanka hadaya daga yanka hadaya aka yi aski sun mai tsofu sannan sai a wuce maka a yi tsawafi wa ya yaf'a a yi sa'ai in ka kana alaihi sa'ayun idan akwai sa'ayi a kansa haza huwa al-afdal kama fa'alahu an sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam rama thumma nahara thumma halaka thumma zahaba ila makka fa tafa alaihi salatu wassalam hadithin yana sahih bukhari yanda jabir ya jera haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aikin sa kuma shine aka fi so da farko ka je kai jifa sannan ka yanka hadaya bayan ka yanka hadaya kai aski idan ka yi aski sai ka wuce makka ka yi tsawafi ka yi sa'i to ka gama aiki ayyukan suna da yawa hadisi na sahih bukhari hadisi na 1713 wa hadha tartib huwa afdal wannan jerawan shine aka fi so saboda shi da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma idan mutum bai jera ba fa babu laifi fa in kaddama ba'daha ala fa la haraj idan mutum ya fara gabatar da wani kafin wani babu laifi misali mutum a ranar goma ga wata daga muzdalifa sai ya wuce maka jije ya tsawafi sai ya dawo ya jifa kaga ya saba yanda annabi yayi amma duk da haka yayi su a rana guda babu laifi ya wuce makka ya tsawafi sannan ya dawo ya jifa idan mutum ya saba wannan jere maimakon ka fara da jifa sannan yanka hadaya wato daga yanka hadaya sai kuma aski sannan a tafi makka a yi tsawafi a yi sa'ai wannan shi ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saboda akwai hadisin usam bin sharikin wanda ya ce ya yi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana nasu ya tunahu fa man qala bayan an gama aikin hajji mutane suna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sa'aitu qabla an atufa ni fa na tafi nayi sa'ayi kafin ma in yi dawafi shi da ya tafi sa'ayi ya fara sannan ya fi au qaddamtu shay'an au akhartu shay'an na gabatar da wani abu akan wani na jinkirta wani abu kafin wani wato mutane suna ta complain ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kai ga yanda kai hajjinka da farko da ka bar muzdalifa kai jifa daga jifa sai soke taguwa daga soke taguwa sai aski daga aski sai tafiya makka sai tawafi shikenan saboda shi eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sa'ayi tuntuni ya yi sa'ayi tun shigowansa maka kuma hajjinsa kiran ne don haka bai sake yin sa'ayi ba sa'ayinsa guda ya yi saboda haka suke cewa to mu mun yi saɓanin yadda ka yi wani zai ce ya fara sa'ayi kafin tsawab wani kuma ya ce ya fara tsawab kafin ya yi jifa wani ya ce ai sai da ya soke dabbansa kafin ya je ya jifa kaga da ya saba jerin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai manzon Allah yana cewa la haraja la haraja babu damuwa babu damuwa manzo Allah yana ta gaya musu babu damuwa babu damuwa sai manzo Allah ya ce illa ala rajulin iftaraba irba rajulin muslimin wa huwa zalim ke da damuwa a yau shine mutumin da iftaraba irba rajulin muslimin ya tozarta mutuncin musulmi a yau wa huwa zalimin yana mai zaluntarsa fa zalika alladhi haraja wa halaka to wannan shike da damuwa kuma shine wanda ya halaka wake da damuwa a yau shine wanda ya zalunci musulmi amma matukar ba zalunta musulmi ba saboda ka gabatar da wani aiki akan wani wannan babu laifi manzo Allah yana ta gaya musu babu laifi babu laifi kaga ya gwada cewar bin aikin da ake a ranar goma din nan a jere ba dole bane domin da dole ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma waɗanda suke masa tambayoyi mas'ala ta biyar jabir ya ce sun rasulullahi fa ba ila bai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau guwarsa ya tafi yayi tsawafin ka'aba me yake karantar da mu manzon Allah yayi tsawafin ifaba a ranar goma ga watan zulhijja wato yana da kyau ka gama ayyukan nan gaba su a ranar inda hali ka daure ka yi su gaba ɗaya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi matukar kana da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau abin hawa kaga wanda ya nuna asali sunnarsa shine ka samu abin hawa ka hau amma idan ya zama tafiyar a ƙasa ita ce mafi sauƙi, wannan ba laifi ba ne. sun ba shi dai manzon Allah aikin hajjin sa gaba ɗaya akan abin hawaye abu na shida shi shine Jabir ce bai kawo cikin bulugul marami ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wurin waɗanda suke kulawa da rijiyar zamzam su ne banu abdul muttalib yasquna ala zamzam waɗanda suke jawo ruwa suna ba mu alhazai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar mana falalan ruwan zamzam kaga ya nuna cewa ya kamata duk mutumin da ya tafi aikin hajji duk wanda Allah ya nufe shi da zuwa makka yayi kokari ya rika shan ruwan zamzam wani abin sha'awa shi annabi sallallahu alaihi wasallam hatta alwalad da yayi a tsakanin arfa zuwa muzdalifa alwalad da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ruwan zamzam ne wanda ya zo cikin hadisai da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana albarkan da Allah ya zuba ma wannan ruwan saboda haka idan Allah ya nufe ka zuwa wannan ƙasa mai alfarma ƙasa mai albarka yana da kyau ka yawaita shan ruwan zanzam musamman ga wanda ya tafi aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar goma ga wata in ka lura da waɗannan ayyuka ko a yanzu da aka ci gaba akwai motoci akwai sauƙin hanyoyin tafiya kai ka san aiki ne mai wahala mutumin da ya je makka ya gama tawafi akwai gajiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi zamzam ya sha wanda ya tabbatar mana sunnarsa ce yana da kyau idan mutum ya tafi makka ya rika shan ruwan zamzam saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu na ƙarshe wanda shine Jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam fa salla bi makkata az-zuhra manzon Allah yayi sallar azhar a garin makka to gaskiya wannan ya samu mushkila tayu a gaba za mu iso ga inda za mu warware wato an samu hadisin jabir kamar yadda muka karanta a nan ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar zahar a garin makka sallar asuba a muzdalifa sallar zahar a garin makka kaga mazan Allah ya taho mina ya yi jifa ya soke taguwa an dafa ya ci ya yi aski ya hau abin hawa ya tafi makka ya yi tsawa ya sallar a zahar to sannan akwai hadisin abdullahi bin umar kuma annan nabi sallallahu alaihi wa wasallam afada yawman nahari manzon Allah ya tafi yayi tawaful ifada da yayi tawaful ifada a ranar goma ga watan zulhijja fa sallat zuhra bi mina sai ya dawo mina yayi sallan azhar to kaga kamar hadisi guda biyu suna karo da juna Abdullahi bin Umar yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dawo mina ya sallan azhar jabir kuma a hadisinsa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam a makka yayi sallan azhar to malamai sun yi ta kokarin hada waɗannan hadisai kashi biyu babu wani sahabi daga cikin su wanda ya faɗi wato sabanin gaskiya duk abin da suka faɗa daidai ne ya za a yi a hada shine al-imamu nawawi yake cewa tafa bil ifaba qabla az-zawal a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa makka yayi tawafi ya gama tsawafinsa kafin rana ta bar tsakiyar sama a lokacin da rana ta gusa daidai farkon azahar sun masallar zuhura bi makka fi awwali waqtiha rana tana barin tsakiyar sama farkon sallar azahar kenan sai manzon Allah ya sallan azahar a daidai farkon lokaci yana gama sallan azahar sun maraja'a ila mina sai manzon Allah ya hau abin hawansa sai ya dawo mina yana zuwa mina fa fa salla biha dhuhra marratan ukhra bi ashabihi yana zuwa ya yi sallan a zahar da sahabbansa ana jera manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana isowa wato yi sallan a zahar tare da su yi na sa'aluhu zalika lokacin da suka mai tambaya fayakunu yakunu mutanaffilan bi dhuhri a saniya allati bi minan asalin sallar azahar manzon Allah ya yi ta a Makka kamar yadda Jabir ya faɗa amma da ya taho Mina sallar azhar da yayi amina fa wannan nafila ce tunda wancan farilla an riga an yi sar kaga kenan sallar da ya sake yi tana zama nafila gare shi Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakurai wannan ke tambaya ya hukuncin wanda yake kasaru matafiyi yana sallar kasaru shin zai iya yin nafila babu laifi duk eh, wato akasarin malaman suna sun ce babu laifi don matafiyi ya yi nafila babu laifi amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya nafilfilu guda biyu ne kawai baya barinsu daga nafilar wikiri sai kuma raka'atul fajiri kuma tsayawa ga hakan shi ne mafi dacewa saboda karban kyautar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka maimakon Allah ya mana kyauta ka ki karɓan kyautarsa ba gwaninta ba ce don kayi nafila alhali an rage maka yawan rakawoyi a sallar farilla don haka mafi dacewa shi ne ka tsaya ma uh, witiri kadai sai kuma rakatul fajr kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك